وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول السائل ميتنبا يكي تيوا إنا معنى حديث لما زال لنا نعيشة وترويت تيوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin ta na ƙyalli. sai yace a in alam tara inna mujazziran kana qa'ifan innahu nazara ila زيد بن الحارث وأسامة فقال إنهما نزل نظر إلى رجليهما فقال إنهما من بعض abin da na ra'ayi ta bada labari shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida fuskar sana kalli yana murna saboda wata matsala da take faruwa sai wani masanin qa'is wani masanin yanayin halittar dan adam ya shigo sai ya warware wannan matsalar to shine da ya faɗa sai manzon Allah ya ji daɗi yana murna mutane biyu ne ke kwance ko zai na harisa ne ko wani suna kwance su biyu kafafunsu sun rufe jikinsu wannan na kwance wannan na kwance kowanne ya rufe jikinsa sai kafafunsu ne su yake ba a rufe ba da mujazziz mujazziz wani mutum ne ya san ilimin kiyafa ilimin kiyafa shine sanin yanayin halittar dan adam in ya kalli mutane ya ga kamanni tsakanin mutane da ya zai kalli kafafu sai ce inna hazihi lamin ya ce lalle wa'annan kafafun yan uwan juna ne ma'ana jinin su ɗaya ne to da aka faɗi wannan sai matsalar ta warware sai manzon Allah ya je ya murna shine abin shine sa eh, nana Aisha ta rawaito wannan hadisin eh, ilimin siyafa. Eh. wannan yake cewa da Allah a jawo hankalin ma hukumar ko eh, jigawa ce makarantar tafizul Qur'an ta Hadeja wa yaran sun shiga wasanni sai je na su kuma alqur'ani na hannunsa kuma yara da yake an hada su sun kai sunnar murahaka sun soma girma kuma ba waɗanda ke kula da su sai suna suna tsakanin su duk sa'an da aka tara ƴaƴa sun kai sinnul murahaka sinnul murahaka da yana aka haife shi yana karami duk a tun aka tsawata masa sai ya ji in yazo yana kai shiga makaranta firamare har kafin ya kai shekara goma sha biyu din duk abin da aka faɗa masa sai ya ji lokacin ba shi cikin wahalhalu amma duk sa'an da ya fara shekaru goma sha uku sha hudu sha biyar lokacin ya kai sinnil murahaka lokacin ko masu sanin yanayin tarbiyyar dan adam suna fama da wahala wurin tarbiyyar da waɗannan ƴaƴa shine sunnal murahaka kenan lokacin ya soma balaga ya dasa ya so ko ya balaga ko ya kusa balaga ko ya a lokacin al'amura sun cancanza a jikin shi zaka ga muryarsa ta canza jijiyoyinsa sai menene yana menene da menene sa'an nan kuma lokacin tsawa ɗaya ba za ka isa ga tsawata masa ya ji ba shedan ya kullum sa yana ji da karfi lokacin ba zai ba kowace riga za a ba shi suka ba yana ganin shi ma yana so riga mai kyau yana so abinci mai kyau yana ganin kaza kaza to shedan sai yana zagayarsa har lokacin da ya zo ya balaga ba abin da yake so sai fasikanci namiji ne ko ɗa namiji ne ko ta mace to wannan lokacin yake yake ya fi cancanta a rike ƴaƴa ana yi musu tarbiyya to da kowa ya tashi yana karkashin iyayensa ne duk inda ubanka za kana tare da shi mai noma yake yi jima yake yi dinki yake yi duk sana'a kana ka koya to yanzu sai rayuwar ta zo aka rarrabu iyaye sun rabu da ƴaƴansu ƴaƴa sun rabu da iyayensu sai a kai su makarantar bacci a je a aje dan a koya musu alkhairi to ko gasawa ne ko rashin kulawa ne ko rashin sanin ka yadda al'amari ke tafiya ne to sai a bar su tare wurin in suka tashi da safe su je karatu principal mai shugaban makaranta na office malamai sun karantar kowa ya je gida waɗannan ƴaƴa sai a je a bar su su kadai sun gungun ƴaƴa suna tare hannun shekaru shi shine sai shi dai shiga musu waswasi me zai hana kuyi kaza me zai hana kuyi kaza me zai hana kuyi kaza shikenan inda ake samun shashen kenan haka ƴaƴa mata da shi sa duk sa'an da aka bude makarantu tahfiz ne duk inda za ka yi ƴaƴa ga mata yayi asa waɗanda za su kula da su da'iman haka 'ya'ya mata a kai su makarantun bacci kamata yayi a samu waɗanda za su kula da su da'iman ba lallai sai an samu mai certificate ba mai certificate ita ma tana da certificate ba za ta je ta shiga wannan wahala ba akwai mata waɗanda suke masu mutunci mijinta ya rasu ko ta girma da ciwa ta san me ya kamata a ɗauke su ko ba ta da certificate a ba ta kuɗi mai yawa ko menene ta je za ta iya kiyaye za ta tana matukan suna kallon suna ganin tana tsakanin su tana tsawatawa an ba ta ikon wannan sai ga Allah ya sa al'amarin sauki amma ga kyale ya Yara aka ja ka zuba su suka fito da safe suka zo aji kowace ta yi karatu an tashi an koma gida shi kenan sai kuma gobe suna nan hosta din nan ke dan ya zai ce ma wacce kaza ya ce ma wacce kaza wacce ta koyi lalace gidansu ko ta koyi lalace garin su ko unguwarsu duk a zo a haɗu ke dan shi ba zai kyale ba dama abin da yake so kenan sai sa maimakon su je su koyi alkhairi sai su koma sai su koyi sharri eh duk sa da mutum ya fitar da mani ya ji dadi zai wanka tilas ne ai tunane yayi tsawata musu wani abu ne ya ji da ya fitar zai wanka malam dan Allah idan da hali ka nemar mana a dinga fassara mana hudubar liman kafin ya shigo to wannan sha'an masallacin hutu masallacin bayaro sai Allah ya shirye mu da ita masallacin baki daya har yanzu mutane suna cikin rudani rudanin sanin bambanci bambanci tsakanin karama da mu'jiza da annabi da manzo da musulunci da waliyi ko mumini matsalarsa ta biyu ko akwai wanda ya taba limantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shi sayyidina Abubakar wai ana bukatar bambanci tsakanin mu'jiza da annabci da manzo da musulunci da waliyi ko mumini mujiza da karama mujiza ita ce annabawa da manzannai suka ke bantu da ita ma'ana Allah zai aiko manzo sai ya karfafa shi da wani abin da ya tallaki hankalin mutanen zamanin shi ko eh abin da yake ya tsallake ya tsallake hankalin su ya saba da abin da suka sani ya sabani ya ya fi karfin abin da su suka iya ko sun kware cikin wani abu sai ya zo cikin wannan abin sai Allah ya bashi sanin abin fiye da yadda suka sani kila ce jawo hankalin su suna nan da yawa mu'jizan manzon Allah mu'jizozin annabawa suna da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen annabawa duk baki daya mu'jizozinsa sun fi yawa fiyayyen mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani tunda ya zo ya tarar da larabawa sun kware cikin fasaha da balaga da iya magana da iya tsara magana ya zo bai yi karatu ba sun san shi bai yi karatu ba amma ya tashi ya kawo musu alkur'ani da sai da ya ɗauki su baki daya suna har suka zo kashe la tasma'u li hadal qur'an wal ghawfi ba a so in kuka je kuka shararrai shi zai zai ribace ku shi yasa a sai a yi ta rubuwa a yi ta hayaniya kada a ji sai zai su kulla su da kansu a cikin zukatansu sun san cewa wannan abin da yake fada ya sallake hankalinsu sai sai kada aje aji ba gaskiya bane sihiri yake yi ƙarya yake yi da daddare a cikin dare manya manyan su zababbun su sai wannan ya sace jiki ya je yana taurare wannan ya sace jiki sai je su hadu sai su ji kunya baki ɗayan su sun kware sai da masu fadar gaskiya cikin suka ce wallahi abin da yake fada din nan mun kware cikin sihiri ba sihiri bane mun kware mun san abubuwa kaza kaza kaza duk abin da yake fada din nan ba waka bane mun san kan waka ba waka bane duk suka kore abin da waɗanda Allah ya kire su a cikin su kenan to sai Allah madaukakin sarki cikin su da suka ce lau na sha'u la kunna mithla hada wa mai alqur'ani da yazo inna ma yu'allimu basharu wani ne yake can yake karantar da shi damuwa muna so zamu iya kawowa menene yake kawowa me yake yi ba zamu iya yi ba da shi ne sai Allah madawacin sarki ya kalubalace shi sai ku kawo alqur'ani irin atu bi kitabin mislihi ku kawo irin littafin da ya zo da shi in ku a kan gaskiya kuke suka buga suka buga aka yi aka hadu aka wasi aka kasa sai Allah madawacin sarki ya yi sassauci a cikin tahaji a cikin kalubalantar da yayi yace su kawo ɗan surori guda kaza kaɗan ciki su kawo surori guda goma alkur'ani duk ya gagare ku kasurori guda goma suka buga suka buga suka kasa za ka ce to in ba za ku iya ba wannan alkur'ani ya muku yawa sura goma sai muku yawa ku kawo sura kwaya ɗaya komin gajarcin ta kamar inna atayna ka kurhu wallahu suka buga suka buga baki ɗaya ba zai yiwu ba sai Allah ce wa illam tasalu wa lan taf'alu ba za ku iya ba har abada fattakun nar allati wa qulu hannas sa'an nan sai aka kawo ayoyi baki daya alif lam mim zalikal kitabu fa kaf ayin ya sad baki daya aka kawo waɗannan ayoyi aka gwada musu mu'jiza in kun ce za ku iya kuka kasa da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku ne da wani abu sabanin abin da kuka saba da shi na harshen larabci da harufan larabci kuna da gaskiya da za ku ce kun kasa harshen larabci ya zo muku da shi harfan da kuke tsara zan cikin ku da wake da mai da kutubobi da shi ya zo me ya hana ku me ya hana ku iya ku kawo shi ne sai zama mu'ujiza. khalida ila yawm al-qiyama mujizozin manzon Allah suna da yawa bari yayi magana bishiya ta zo ko menene mu wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizozin sa suna da yawa haka annabawa to maimakon mu'jiza dangane da manzannai su ne bayan Allah na gari waɗanda suke waliyan Allah bayan Allah na gari ba abin da ya dame su sai addinin Allah sai tada addinin Allah sai bautatawa Allah ba su damu da tara duniya ba to ne sai Allah ya karrama su da ba su za su ce za karama ta ko yi bai wani wani yi ne ba wani bai wani wani yi ne ko ina da karama ko wannan hanya ce ta kamfe wannan an fahimci ta tun shekaru talatin da suka hanyoyi ne na na na jan hankali na mutane ina so kana so ya zan ija ya? za ka yi ja to shine sai zama kuma muna yaudarar kanmu duk wanda ya ce ba waliyi ƙarya yake yi duk iyayenmu da mu da duk baki bin Allah da muke ina mai muke nema duk maciyan Allah ne mu akwai wanda neman Allah ya dauka shi ne ya bashi wannan matsayi akwai waliyan Allah kuma suna da karamomi kuma duk wanda ya karatu jami'ar islamiyya akwai littafin da ake karantawa al aqida fahawiyya yana ciki baki daya wa nu'minu bi anna Allah kaza wa nu har kace zai ce wa nu'minu bi karamatil awliya kowa ya imani da karamomi shi kuma wannan bawan Allah ba shi zai ce karama ta kaza ko ina da karama kaza ba a'a abin da ake ce karama girmamawa Allah ya girmama shi kuna yin shi kulle kulle Allah ya tsira da shi kuna yin wani abu kaza Allah wa'ansu abubuwa da suke ba wai zai ya hauka ruwa yana tafiya ko kan iska ko sai in inda za su yi hawa kan tsinke suna tafiya kan ibewa suna tafiya mai sihiri zai iya yin wannan amma bawan Allah ne ba abin da ya dame shi ta da addinin Allah bai sani ba yana bin Allah kuna nan kuna maka kashiya kamar yadda muka karanta kisan jirage ba karama harama ba ce yanzu kana zaune rayuwa ta lalace kowa ya ce rayuwa ba za ta yi ba sai haramun mai riba na riba mai sata mai haddama ne kai ka zauna duk abin da kake da shi ya ka Allah bai karrama ka ba Allah bai girmama ka ba eh waɗannan abubuwa suna da yawa abubuwa da aka rayuwa ta kawo kai ka kauce musu Allah Allah ya girmama ka kenan Juraiji wani bawan Allah ne mun karanta sa a cikin ah, sahihul Bukhari ba abin da yake sai dai Hausa mai yana bautawa Allah ba abin da ya dame shi bin Allah duk duniyar nan da kuke da shi da ita ba abin da ya dame shi a ciki to sai aka samu wani lokaci yana sallah sai uwarsa ta zo ta ce juraidu juraidu shi kuma yana sallah ita kuma tana kasa ba ta san me yake ciki ba sai daga hannu ya Allah sallah ta kuma ga uwata Allah ka zaba min abin da yafi sai ya zuciyarsa sa tariya masa kamar ya ci gaba da sallah din sai ta uwarsa sai ta koma cikin fushi gobe kuma ta dawo lokacin da ta dawo kuma ta tarar da yana sallah juraidu juraidu ta kira ba ta ji shuru da ita santa ya amsa kuma an ce cikin addini sai zai iya amsawa wannan lokacin sai daga hannu ya ce ya Allah sallah kuma ga uwata tana kira ya ya zan yi da kaina Allah ka zaba min abin da yake min sai tai hushi bata san abin da yake ciki ba yana ganawa da Allah yake kuma tana kiran shi a kasa shi rauhinsa ya tafi sama ita tana kasa tana kiran to biyu kashe gari na uku a ta sake dawowa wani lokaci na uku ran da ta sake dawowa kuma sai dace wannan lokacin kuma yana sallah kuma ta kira juraiju juraiju sai ya tuba ya Allah sallah kuma ga uwata yaya zan yi Allah ka zaban min abin da yafi min alkhairi ko in amsa uwata ko ko in cigaba da sallah sai ya ga cewa ya cigaba da sallah sai ya cigaba da sallah to sai uwata ta ji ba daɗi ta ce so uku zan zo ina kiran garin da ki amsawa ba ta san da yake ciki ba watakila da ta san sallah yake ta take kyale kai yi kawai watakila yana wani su auradu ne ko yana menene yi a wannan lokacin wani suka je cikin hadinin bani isra'ila ba abin da zai zai hana to sai ta ce jurai da zanna ta kira so na menene to Allah ya kasa ka da jurai ya mutu sai ya zo ya kalli huskan karuwai to sai malamai suka ce karaman da Allah ya yi wa jurai saboda yana bin Allah sai Allah ya sa harkinta bai yi masa mummunar addu'a sama da wannan abin ba suka ce wannan karama ce in ba haka ba da ta ce Allah ya mishi kaza sai Allah ya karbi saboda tsananin haƙƙin uwa a kanta to me zai faru da juraji wannan addu'a da uwarsa ta yi Allah ya karbi addu'a uwarsa tana da haƙƙi mai nauyi a kansa yuraji ko ba abin da ya dane sai bin Allah to sai Allah ya gyara abin yasa kuma abu ya zamo karama ma juraji ana nan sai aka ce ayi to juraiji ba abin da yake baya saukowa kasa bin Allah yake sama cikin rahibinsa cikin abin nan isa wurin wurin bautar Allah wurin ibada yana sama to sai mutane suka bari Isra'ila suka kulla mishi kinin bibi da ke sihina da makirci bara a je a bata mai suna sai wani wata karuwa aka ce ga juraiji din nan an rasa da za da shi kuma so ake a bata mai suna ce ai zan gama muku da shi kyakkyawa wanda duk wanda ya ganta sai ta ja hankalinsa ta zo ta yi ta yi yadda za ta yi ta rubi juraiji juraiji ya karfin ta ran yana tare da Allah madaukakin sarki da ce to zan shirya masa makirci sai ta je ta sa wani ya yi cikin bani Isra'ila ya mata ciki wani maciyayi sai dai mata ciki yaya ke ina kika fito da ciki kuma a kauyen wannan lokacin zina ba kyau sai ba eh wanda ya zina ba za su yadda ba sun san zina na saukar da bala'i sai duk kauye aka tashi mata ina kika fito da wannan me ya faru da wannan sai ta ce juraiji ne juraidu da rawaninsa da tabarar da mene juraidu shi yayi wannan da dama abin da suke so shi shi kenan aka bi gari aka je sarkin kauye aka je wurin hakimi aka je ai ga aikin da juraidu yayi wata riwaya aka ce wata yariya ce ta zo wurin makiyayi sai mata ciki aka ce waye mata ciki sai ta ce juraidu kullawa aka yi da ita ita ce ta faɗi wannan to shi na sama yana bautar Allah bai san abin da ake ciki ba sai gari aka taso aka zo ana ta rusa gidan da yake ciki sama ko ya faɗi dan ayi kira dai uwarsa ta zo kai kira da ban dai ku aka yi kira aka yi kira bai ji ba shi wannan Quraysh ba kaga taurin kunne ne shi kai wannan aiki kuma zo ana kira ka kakiya sai aka ce bari a rusa gidan ana rusa gidan sai ya ji motsi menene lafiya yake ka sauko ka zo k'a ga lafiya ne ko ba lafiya bane aikin da kai din nan wannan abin da ka tuka sai ka je ka warware shi menene ya fito ya sauko ana ta rusa mishi da wannan ya zaga wannan ya fada a wata riwaya sai ce a'a ku tsaya ku tsaya kada ku damu kanku da aka kai wurin hakimi sai ce a'a na sa abin da ya faru me ya faru yace ku kai ni wurin uwata da masu surutu da dukaran yace ba wannan kada ku damu ku tsale ne menene ya faru yace ku kai ni wurin uwata ina uwarka take wani kauye ina aka ja aka je wurin uwarsa yake to baba ki min addu'a Allah ya karba sai ki min addu'a kuma Allah ya warware me ya faru kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kenan sai ta je sai ta warware abu sai aka dawo wurin hakimi sai ta me ya faru aka ce kai ma yariya ciki ke waya miki ta ce jurai ina zai sa kai sai dai Allah ya sauko da wahayi wani kanyan aka kirkira ma sai ka taro kun Allah ina ma da wahayi ne kare bai sauko wallahi ba ka da yadda za ka yi aka ce tana dan na cikin wata riwaya aka ce dan na cikin cikinta sai buji yayi haka yace ya kai dan da ya babu mana abuka ya kai dan tayi wane ne ubanka sai dan tayi yayi magana cikin ciki yace ra'i gana sai ce na ba ku lafiya ya koma cikin ma'ana a wata riwaya aka ce ɗan ƙanƙanin ɗa ne ta haihu yau aka haife shi ko jiya yace ya kai ya kai babu ya kai ɗan ɗa wane ne mahaifinka sai yaro ƙanƙani, ya jingiri da aka haife shi yace ubansa ne makiyayi shi kenan shine manzo Allah ke mutum nawa suka yi magana a cikin suna cikin ƴan ƙanƙanana? da wannan da wane ne da wane ne ne wannan hadis ba ta ba ce. sunya bace sahihi ne cikin Buhari manzo Allah ya faɗa to da wannan karama kenan Allah ya ba ku saboda ba abin da ya dame shi addinin Allah da ya kai dan dawa ya haife ka waye mahaifinka yace makiyayi shikenan yake na bar ku lafiya bai damu ba a kama su a daure ko a biya a yake na bar lafiya ka tsaya mana duk abin da muka rusa za mu gina maka yake na bar ku lafiya ban damu da ku ba ya koma su ma a sai na yi daina bauta wa Allah Wa wa'annan su ake ce makaramomi ba mutum ya tsaya ce shi yana da waliyi ya cewa yana da karama kaza abu ne za ku shirya masa ko abu zai faru ko wani abu zai faru kamar ka fita za a yi ruwa ba mota ba komai za ka ce wani zai zo zo dauke ka ka ba karama wace Allah ya girmama ka amma har matsala ta kai ni mu kaza mu muna da karamomi ni ina da kaza mu muna da kaza da waliyin da kake waliyi ne da karamomin da kai da shi kuka fada Allah bai fada ba manzon Allah bai fada ba ya yake da tabbas babu tabbas to wa'in abubuwa ne suke faruwa musu wani babban cikin manyan sufaye aka ce wani suna da ahwalu da khawatir da abubuwa da suke zuwa musu sufaye din to wani cikin manya-manyan sufaye bayan Allah na gari aka ce ai wane halin duka sukan zo miki da khawatir sai ce in ahwalu da khawatir suka zo maka ka ce musu Allah ya lamunce min tsira cikin littafi da sunna amma bai lamunce min tsira cikin ahwalu da khawatir ba sai ka yi da kitabar sunna cikin manyan sufaye haka aka zo aka bada wani babban sufi cikin sufaye din wanda yake ba sufaye ba mutanen kirki akwai mutanen kirki ciki da ba yadda zaka yi da su ko kaza so ko baka so zaka yabe su manyan mutane ne masu tsoron Allah kuma sun kai matuka in ka zarge su kanka ka zarga kuma sun danganta kansu zuwa tasawufanci ya zaka yi da su haka suka danganta kansu kuma malamai ne kuma kowa ya amince ya amince da su to sai aka zo aka hada da waɗanda suke ba na kwarai ba da ɗan damfara da ɗan mene da kowanne sai aka zo aka da da waɗanda kokolon suka tabu da fasikai yana cikin mizan da rana ranar yake duk waliye ne zai kawo wani kaza wani kaza ya kawo fasikan ke cikin wuri wani ya Allah ne yasa an ka kalli waɗannan ba yanda za a yi kaza ka yi da su baye in kuma kalli manya manyan mutane da yasa waɗannan ba ya za ka yi zaɗe su ba yadda za ka yi dusu. su to wani sai aka ce mishi ai wani yana cewa shi wasala ya yi usuli shi yasa ba wani abin da zai tasiri in ya dama ya sallah zai ce ku ce mishi ya yi usuli zuwa sakara zuwa wutan jahannama suna da manya manyan mutane to amma akwai kalmomi da suke kawowa ba wanda zai iya tabbatar da kalma da yawan Imam Malik ya ce man tafaq man tasawwaf man tafaqaha wa lam yatafaqa faqad tazandaka wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa kalmomi ne da suke bayyana babu wanda zai iya tabbatar da imam malik ya imam maliki ya fi karfin wa'annan matsaloli imam malik ba shi cikin malamai wa'anda suke da wasanni da zamanin su wa'annan amma lokacin akwai manyan manyan sufaye wa'anda ba yadda za ka yi da su to amma in ka zo ka ce kana goyon bayan sufaye ko waliyai ba ka aikin su ya za yi da kai hmm? to shine abin da ake ce ma karama kenan karama yar uwar mu'jiza ce mu'jiza ita ce take banci da annaba da manzannai karama waliye bayan Allah na gari to tsakanin kuma annabi da manzo akwai bambanci tsakanin annabi da manzo duk wani manzo annabi ne ba kowane annabi ne ke zamowa manzo ba suka ce annabi shine wanda wanda aka ba shi shari'a yayi shi da kansa amma ba a umurce shi ya yi sarwa mutane ya kira su ba manzo an ba shi shari'a aka aike shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce nubbi'a biqra ko wa ursila bi kum fa anzir ya ayyuhal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir ya baka fatahhir ma'ana kalbika kenan ko alhaji qawli mar'il kai thiyabu bani awf na naqiyatun wa awjuhuhum inda al-mashahid qurran to bambanci kenan tsakanin annabi da manzo to musulmi da waliyi musulmi da mumini musulmi da waliyi ko mumini to dukkan mumini musulmi ne ba kowane musulmi ne zai zamo mumini ba akan haka duk wanda ya zamo waliyi ya zama mumini ya zama musulmi ko abinda ake ce ma musulmi shine wanda ya faɗi kalma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ya tsaye da sallah da zakka ya haji da azumi wa'annan rukunai guda biyar wanda ya tsayar da su musulmi ne ba za ka iya ce mishi kafiri ba sai in yayi wani aikin da ke sukan waɗannan abubuwa kuma yana sane da gangan ba tawili ba ba jahilci ba ba wani kuma yan malamai suka rude shi kai mai eh, suka ba shi fatawa akan haka ba dan Allah madauki sarki yake wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in alim ayan suratul bara'a in kana so ka je karanta tafsirai duk baki daya tafsirin shaukani tafsirul qurtubi tafsirin ibn jarir sabari tafsir kaza kaza kaza tafsir kaza kaza kusan shekara 20 ina bincike akan wannan aya wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah bi kulli shay'in alim in ka karanta duk tafasirai ka ji abin da yake ciki ma'ana duk sa'an da Allah ya shiri mutane suka zama musulmai Allah ya shiri mutum ya zama musulmi ba za ka ce mishi yayi kafirci ba sai in yayi aikin kafirci kuma ya san cewa kafirci ne amma in bai sani ba ba kowa ne zai aiki kafirci a ce kafiri bane akwai wanda zai aikin kafirci a ce mai kafiri kai tsaye akwai wanda zai aikin kafirci a ce yayi aikin kafirai ba za a yi mai hukunci da kafirci ba a kai tsaye ba dalili wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da sahabbansa sai suka ce ya rasulullahi ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka saka mana zatu anwatin kama lahum kama mutanen annabi Musa kenan sai manzon Allah ce subhanallahi laqad qultum wallahi mithla ma qalat banu isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha da sun kafirce ne nan manzo Allah zai ce kun kafirce ku sake fadar kalma kuma ba wanda ya taba rawaito cewa manzo Allah ya sake ya ce su sake shiga musulunci saboda lokacin sun dimi dimi yanzu suka shiga musulunci ba san kan menene ba sai a bayyana musu yasa ba ko menene mutum zai na kafirce sai ya kafirce ba sai a sanar da shi sai a mishi menene da menene a ilmantar da shi a tunasar da shi a yi masa gargadi watakila bai sani ba bai fahimta ba babban manyan malamai ne suka mai fatawa suka ce ya ya za a kafirtar da shi shine Allah ce wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna Allah bi kulli shay'in alim kusan shekara 20 wannan aya kadai ina bincike akai wallahi tun ina jami'a islamiyya duk wani malami da tafsiri sai da nabi daga me ya faɗa me ya faɗa duk matsaloli da suka danganci wannan saboda kada ka zo kuma kai ba a baka hukunci a hannunka ka kafirta mutane ba du'atul la muna kira ne zuwa addinin Allah ba hukunci muke yi mutane wani ya kafirce wani ya kafirce wani ya kafirce ba ina ruwanka da wannan in abin in wannan ke ma dadi ka je sabon gari ka tsaya mana kafirai kafirai kafirai to musulmi kenan wanda ya waɗannan abubuwa to duk wanda ya zama musulmi shi zama mumini a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba wani ya ba wani bai ba wani ba sai wani sahabi ce ya manzon Allah dan me ka ba wani ka ba wani ka tsallake wani ni ban na san muna ina gani musulmi ne mu'mini ne sai manzon Allah ce ko dai musulmi ya fada su uku manzon Allah yana cewa ko dai musulmi baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba qalatil a'rabu amanna suka ce mu mun ba da mun imani qul lam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum a a tsaya dai matakin farko musulmai ne ku yanzu tukunna imanin bai tabbata ba a cikin zuciya to menene mumini shine wanda yake ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمانك وشيني da نند أو أبند أكا جنا شكا وأن guda shida. musulunci shine ayyukan da suke fili ana gani imani shine waɗannan ayyukan da duk imani cikin zuciya suke Allah kadai ya san imanin mutum da gaske ke koko a'a akwai kura yasa baka isa kai yanke da wani cewa sai dai ka ce akwai alaman imani tare da shi ka san abin da ke cikin zuciyarsa ba za ka iya taba sani ba shine bambanci kenan tsakanin mumini da musulmi to amma aka zo a islakin musulmi ana nufin mumini kalmomi ne da in aka faɗi daya sai ɗaya ya shigo in aka faɗi wancan sai wannan ya shigo amma in aka ambace su su duka kowanne sai ya ɗauki ma'anarsa daban mun gane ko to sa'an nan kuma waliyi Shi ne wanda yake musulmi ya zama mumini ya damu da addinin Allah ba da bautatawa Allah ba abinda ya dame shi abinda ake nufi da wali dukkan mutum dan mutum ko aljani ko ya zama waliyin Allah ko makiyin Allah babu matsayi tsakatsaki sai munafikai ko ka zama waliyi ne na Allah abinda ake nufi da wali ai masoyin Allah auliya uku ba waɗansu bane daban da suke da auliya'u ba waɗansu ne daban da suke da wani mataki ko wani matsayi da matsayi da suka tsara sahabban manzon Allah ko suka tsallake manzon Allah ba ko ko a'a suna iya tilasta Allah madaukakin sarki ba a'a bayin Allah ne bin Allah madaukakin sarki yayi yawa ya kai inda ya kai Allah ya girmama su ya ɗaukaka su ya ba su wannan matsayi duk wanda ya tashi daga yau namiji ne ko mace tsakanin da Allah ya tsarkake kan kace kwanaki kaza zama cikin manyan manyan waliyan Allah in ma mutum ya zama waliyin Allah ko makiyin Allah dukkan kafirai da munafikai makiyin Allah ne dukkan muminai musulmai masoyan Allah ne masoyan Allah ne sai dai wilayar ta sha bamban duk wanda ya fika tsoron Allah da bin Allah ya fika ɗaukaka wurin Allah maɗaukacin sarki imanan wilaya ke waliyi ke inda ma mutane ne suka kai matuka har suka zo kamar su ibn arabi su wane da suka ce ai waliyi ya fi annabi amma da kai manzo ba har abada wannan mummunan zance ne mummunan magana har sai ka ji suna fada da halin ya zo wurin annabi da annabi Musa da haliru ya zo eh, ka zo ka ga inda wali ya fi annabi ko ya fi manzo mummunar kalma ce suke fada in ka ce wali ya fi manzo shi manzon ba wali bane kenan ba wali bane kenan ko waliyi ne duk sahabban manzo Allah waliyi ne duk manya manyan malamai su imamu malik su shafi su manya manyan wai duk suna gaba da duk waɗannan da kuka sani fa a cikin tarihi na musulunci dan kowanne a cikin su zaka mazhabin shi ba maliki ne ko ba hanbali ne ko ba hadafi ne ma'ana suna gaban shi kenan sa'annan waliyi ba zai zai ce muku ni waliyi bane ina da karama ku bi ni ku yi kaza kaza har abada ran da kuka fahimci kuka gane shi ma ba ku yi hankali ba sai ya rabu da wurin baya son a kai shi su wane ne waliyai din mutane ne rayuwa ta lalace ko ina za ka sa hannunka sai haramu sai menene rayuwa ta gurbace saboda gudun duniya da tsoron Allah wannan ya dauki makansa wannan ya dauki jarkarsa suka je bayan dutse suka kauce ma wannan rayuwa da duk abin da ka ci haramun na ciki suka je suna bin Allah ba ba abin da suke tarawa na duniya har abada duk abin da ma suka samu ramatuwa su yi ne wani mun gane ko ko har annabi kasa kowa yayi zai kowa ya bi Allah madaukakin sarki ko far Allah bude take والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to da matsala ne take tafiya sai dan na shiga cikin al'amari yana da lalatawa yana da lalatawa mutane su zo bayan Allah suka zauna suka bi Allah madaukakin sarki suka tafi to da matsala ta zo ana son a samu a gina duniya ta hanyar su to shine sai a dauko a ce karama wannan yana da karama hanya ce ta kamfe hanya ce ta yaki jan hankalin mutane don a samu mutane su zo suna hidima suna bada kuɗi suna bada dukiya ana ce ba abin da yasa dan adam yake so haka san banza san ya mike kafa san ya ji dadi ba wahala amma da yawa waɗannan mutane da ake danganta san fitowa gare su wallahi tallahi da za su zo su gani ba za su yadda ba Allah ba za su taba yadda da wannan ba in suka yadda da wannan ba za su taba zamowa waliyan Allah Allah ba zai ɗaukaka su ba misali duk wanda ya waye gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ka tashi da safe ka fari kaza kai kaza ga wurin da manzo Allah yake kawo sai ni kuma nazo na kawo nawa na ce ga abin da zaka faɗa ba an cikin duniyar manzo Allah ba ba ai masa kin ba ba ai masa ba amuna da dabi ba yaya zaka yi da wannan ka samu saduwa da Allah imma a ce wannan da ka kawo yayi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankali zai dauka ko ko a'a na manzon Allah bai wadatu ba sai an hada da wannan hankali zai dauka duk baki ɗaya masu fasahan duniya da malaman duniya da waliyan duniya da bayan Allah na gari duk su haɗu ba su isa su kawo kalma ɗaya da za ta yi daidai da harafi ɗaya da su daga harshen manzon Allah inda sirrin abin yake ba su isa su kawo wata kalma da za ta yi daidai da harafi ɗaya da ya fito daga harshen manzon Allah ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi matsalar sa an gama ni da kai ne muke fama yanzu kana so ka zama waliyi ina so zama waliyi kana kan ba waliyinka ina kan ba waliyina ni da kai muka ce shi waliyi ne Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa to ina muke da tabbas manzon Allah kuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yadda ka san ka kwance mota ɗaya ɗaya ɗaya sai da Allah madaukakin sarki ya sarkafe farko yace ma zagal basaru ko mata ana tafiya Allah madauki sarki yace yanzu tsarkake hankalin manzon Allah da harshen sa kuma in Allah zai faɗa sai da rantsuwa ce wan najmi iza hawa ma dalla sahibuku wa ma hankalin manzon Allah lafiya sa'annan kuma bai shiga cikin waya ba sa'annan kuma Allah ya tsarkaka harshen sa ce wa ma yantiku anil hawa sa'an nan ya ci gaba da cewa in huwa illa wahyun yuha ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba ana tafiya ana tafiya Allah madaukakin sarki ya zai ce wa in kunta fi shakkin ma nazzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba laqad ja'aka alhaqqu min rabbika wa innaka lamina al-mursalin budan manzon Allah sai da Allah ya tsarkake baki aya yace ta ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha baki ɗaya komai na manzon Allah da hannun da jikinsa gabobinsa da kwakwalwarsa da harshensa da manzancinsa baki ɗaya sai da Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake shi za na ce wa in tusiuhu wa in tusiuhu wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah baki ɗaya haka Allah ya rubuta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa babu tabbas sai din manzon Allah duk wanda ka bi mai yiwa ka zo lahira Allah ya ce ba shine Muhammad ba shine Muhammad ibn Abdullah da na aiko maka amma mustahili ne ka bi manzon Allah Allah ya ce ba shine aiko maka tun daga wurin mutuwa za mu zo mu karanta cikin hadisi yanzu in Allah ya sa lokacin in Allah ya albarkaci lokacin mu tun daga kabari kana shiga tambayoyi guda uku za a yi mako hudu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wayannan kalmomi da kake gani abubuwa ne masu sauki amma sai wanda Allah ya tabbatar da diga diginsa dama ana suna binne ka sai a da kai man rabbuka ka isa ka ce Allah ne ubangijinka kana office ba ka ba Allah dama in mutum ya mutu ba hausa sai ce ya riga mu gidan gaskiya ko to ƙarya da yaudara duniya duk igwa wani kwarewan ka kai amma kana shiga cikin kabari abin da yake nan kararashi za yau za ka yi mala'iku rashin kunya ne kai ne kake kasuwa kace mu kasuwanci mu ke ba Allah kasuwa a ofis kace mu aiki ba Allah kai ne soja ba Allah kai ne siyasa ba Allah kai ne ma kune ba Allah ba Allah kenan in ka je cikin kabari sai Allah ya tabbatar da diga diga kace rabbi Allah wallahi tallahi sai ya zama sai ya zamo kana ofis Allah ne ubangijinka kai soja ne kai ɗan siyasa ne malami ne shugaba ne sarki ne ɗan kasuwa ne namiji ne ko mace ce sai rayuwarka duk ya zamo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin shine suna cewa man rabbuka sai Allah yake ne da su rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani bi alamin basira ba ka huta sai ya zama na rayuwarka duniya baki daya yankan farce kake yi shusha yana kake yi aski kake yi dan kasuwa ne motoci kake sayarwa aikin ofis kake yi namiji ne kai ke mace namiji ne kai ko ke mace ce shugaban kasa ne sarki ne gwamna ne minista ne kowane abu kake zamana Allah na ciki shine zaka iya samu aka ce man rabbuka sai kaga يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في daga duniya ko sannan sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani baka fita ba sannan sai ma dinuka menene addininka ba za ka taba iya cewa wai ana son malam hasan wani hasan ba musulmi ba a wannan lokaci ba zai yi ce addinin ka ne musulunci ba sai ya zama a ofishinka addinin musulunci kake a gidanka addinin musulunci kake yi dan tafi ne kai dan kiyakiya ne namiji ne mace ne shugaban kasa ne soja ne dan siyasa ne sarki ne gwamna ne malamin tsoro ne malamin tsoro ne malamin makaranta ne kowane ne kai sai ya zama addinin musulunci na shi kake alfahari da shi millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha haka annabi yusuf yake tawaffani musliman sai ya zama kana alfahari da shi amma kana jin kinkin ake kai musulmi ne sai kuna aiki ya a ah, ma da su suna alfahari da addinin su kai kana jin kana jin cewa kana jin ba dadi ka bayyana mutane addinin musulunci za ka yi mala'iku rashin kunya ne ka ce dinin islam zai faɗu wallahi tallahi ba zai faɗu ba sai ya zama hakikan a ka duniya duk baki da addinin musulunci shine addinin ka shine shari'an da kake bi shine a ofishin ka kai ne shugaban kaza ko kai ne wa ko kai ne gida kake ko kai ne mai sharan ofis ko da ma da kake yi sai ya zama addinin ka shine musulunci abin alfaharin ka to sa'an nan sai ga Allah ya tabbatar da ka sai ka ce diniyar Islam to sa'an nan ba a gama jarrabawa ba wa man nabiyuka ba za ka taba yi musu rashin kunya ka ce annabi na shine ma'annan Muhammad ba duk rayuwarka sunnar manzo Allah kai watsi da ita in aka ce sunnar manzo Allah ka zagi me shi sunnar manzo Allah ta zo ko mutum ma na tsoron ya fada duk wanda kake so ka daga tutar sunnarsa za a baka ruwa ka sha in ka ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan an gama da kai wannan ya zage ka wannan ya fada wannan ya fada sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukan ba sunnar kake bi tan tagaryan biyayya hakikanin biyayya kake ma sunnar manzon Allah ba ba za ka taba samun daman kace manzon man nabiyyu ka kace annabi manzon Allah annabi Muhammad ne annabinka a duniya shine annabinka ba da baki kake fada ba a aikace ne kake girmamawa ne kake mutunta me kake aiwatarwa duk sunnar ba baya da shi akai ba wannan zaka yi cewa dini al-islam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'an na za ce wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum sai in kai masa cikakkiyar biyayya ya zamo shine waliyin waliyai shehun shehunnai annabin annabawa shugaban talikai shine shugaban mace annabawa ka watsar da kowa kenan shi kadai ka kama duk wani daɗin ka da shi ya nuna maka ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka girmama shi sai ka mutunta shi ya samu daraja ya samu daraja sa'annan duk kuma aje a sa cikin kitabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai ya cewa annabi na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ayin Allah ya aiko mana shi mu yi masa cikakkiyar biyayya amma in ba haka kake gudanar da rayuwanka a cikin duniya ba dama Allah madaukakin sarki cewa yi yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit sai da ya fara da ni, bil hayatid dunya sa'annan wa fil akhirah ko in ba haka ba zai taba yiwa ba ko da wannan malami ya ɗauke mana lokaci sai a ɗan dakata haka kaɗan ko nawa wace ce karshen magana lazim <laughs> na fi kitab babu khutbatin babul khutba ayyama mina muka karanta hadisi na farko hadisi na biyu shine ko ko hadisi na uku na biyu Ya ce haddasa haddathani abdullah yana magana ne dangane da kutubobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji su mu karanta kaɗan a cikin kutubobin manzan Allah za ka yi mamaki Manzan Allah duk rayuwarsa ba shi da kutubobi da ya yi a sallar juma'a ba shi da kutubobi da ya yi a Mina da Arafa ba shi da hutuba da ya taba yi farkon shigan shi Madina ba shi da kutuban da yayi lokacin da ce a zo a sha ayi a sallar shan eh shayar da ruwa ba shi da kutuban da yayi lokacin da aka ce a rana ko wata ta yi zazzabi yayi zazzabi duk yana da kutuba da ya kawo kana so ka zo sai a katara su ka zana ko a fassara a karanta mutane su ji hasken alfazun nubuwa ba za ka taba iya hada su da wata kalma ta mutane dan adam ba kalmomin da suka fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل من نفسي ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال يكي خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر قال أتدرون أي أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض sallallahu alaihi wasallam khutban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kenan ranan sallah yace atajruna ayyu yawmin hadha ko kun san wace rana muke yau sai suka ce Allahu rasuluhu a'lam abin kuma da ban mamaki ranan sallah kuma a tambaya watakila an sake mata suna ne sai Allah madaukakin manzon Allah yace da suka yi shiru sai suka ce sai muka zaki manzon Allah zai bata wani suna ne daban digar kala alaysa yawman nahari sai manzon Allah ce ba ranan sallah bace قلنا بلا سكة حق الأمر يكي قال أي شهر هذا cikin wani wata muke kuma kowa ya san watan zulhijja kenan ko to ya manzo Allah yake tambaya to ta suke kuma za a sake ma mun watan suna ne sai manzo Allah ce ba watan zulhijja bane suka ce haka al'amari yake yace to cikin wata kasa muke a cikin maka kuma manzo Allah ce wata kasa muke yanzu kamar muke ce maka yanzu a ina muke ai za ka mamaki kafin ka ce cikin Kano da kowa ya san cikin Kano ake ko da sai sai wace kasa muke sai suka sai suka yi shuru suka ce Allah da manzon su suka sani sai suke manzon Allah zai ba maska wata suna ne sai sai ba cikin da'i Makka bace baladul haram bane suka ce bala haka al'amari yake sai sai to ku sani kowa ya kasa kunnen sa ya ji kowa ya ji jinin ku da dukiyarku da mutuncinku duk haramun ne bai halatta ba wani ya ta haddin wani kamar yadda kuka san cikin kasan makka muke baladul haramu kamar yadda kuka san cikin watan zulhajji mu ake ya haramta a yaki kamar yadda kuka san kuma ranar sallah ya haramta a yaki a cikin ta to wa'annan sune ne hutubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Imam al-Bukhari sai ya kawo riwaya amma riwayar Imam Muslim ta fi cika imam muslim sai cikin sahihi muslim riwayar jabir da yake siffata Hajji, manzon Allah jabir shine hadisin sa shine yaji tsawo cikin siffata hajji ya faɗa cikin fitowa me aka yi ina aka tsaya me aka yi har aka gama aikin hajji to shine yace fa nazala biha hatta zagati shams sai manzon Allah ranar tara ga wata aka zo aka je wurin urana sai za a je arafa kenan ko sai manzon Allah ya tsaya har sai da rana ta karkata a zahar ya shiga kenan ko sai manzon Allah amara bil qaswa'i faruhtilat alkaswa ita ce sunan dabbar da manzon Allah ke hawa lakabinta kenan har jakin manzon Allah yana da suna sunan shi da Ufair da mariyatul qibtiyya sarkin masar ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ruhilat lahu sai manzon Allah ke to a ci gaba da abar hawar sai aka tafi fa ata batnal wadi sai ya zo cikin kwarin kura na kenan fa qataba an-nas wa qala sai ma mutane kutuba yace inna dima'akum lallai jininku wa amwalakum da dukiyarku haramun alaikum haramun ne tsakaninku kada wani ya ci dukiyar wani ba da haƙƙi ba ka hurmati yaumikum haza fi shaharikum haza fi baladikum haza sa'annan manzo Allah ya jawabi yace ala ku fadaka ku bi kowa ya kasa kunne ya ji kowa ya taurara kullu shay'in min amra jahiliyyati ta ta kadamayya mawdu'un daga yanzu duk wani maguzanci duk wani jahiliya auratayya kinikayya, kasuwanci riba eh, zalunci duk wata barna manzo Allah yake yau an soke an bata ba wanda ya isa yayi wannan ta ta kadamayya mawdu'un ai batilun kamar an take shi akar wa dima'ul jahiliyyah mawdu'atu yace jinin jahiliya wannan ya kashe wannan ana neman wannan da jini manzo Allah ce duk an yi wannan ya wuce yau an shiga cikin sabon rayuwa to manzo Allah ce shine zai nuna musu faɗa da cikawa yace inna awwala damin aba'u min dima'ina dam ibn rabi'a ibn al ibn abd al-muttalib yace jinin da zan fara zubarwa